to sai kuma shirinmu na rayuwata. Rayuwata. Jama'ar masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. mu da jimiran kasancewa da sashen Hausa Radio Prince International a Rafai. ƙananan yara suka shahara wajen yi a Najeriya. Baradai wani yanayi ne na neman taimako kama daga abinci, kuɗi da sauran kayan bukatu na yau da kullum, inda akan nemi taimako a gurin mutanen da suka fi rafin abin. Baradai ta kasu kashe-kashe, akwai bara ta ƙananan yara wato almajirai 'yan makaranta kuma bara ta masu bukata ta musamman. A halin da ake ciki muna iya kiran bara da sana'a a ƙasar Hausa inda muke ganin mata yara manya kai har ma da matasa kan titi da sunan talauci da cewa kuncin rayuwa da ake ciki ya haifar da karuwar mabarata a tituna. A wannan rana shirin rayuwa ta yi duba ne kan karuwar 'yan mata da ke yin barace-barace a manyan tituna a jihar Kano da ke tarayyar Najeriya wanda hakan ke da alaka da matsin rayuwa da ake ciki. Bakinmu na yau sun hada da matashiya da ke sana'a bara da kuma mataimakin shugaban hukumar hisba a bangaren ayyuka na musamman Dr. Mujahid aminu Aminuddin. Amma kamin nan ga mu Aisha Shehu Kabara dauke da wannan rahoton. Rayuwata. Alhaji, Alhaji a taimakawa da marayu don manzan Allah, Alhaji abinci za mu siya. Muryar wata matashiya kenan yayin da take tsaka da yin barar. Da yawa daga cikin 'yan matan da ke barar suna kokawa ne kan basu da wata mafita face su rika bin manyan tituna suna neman taimako kasancewar su marayu. Wasunsu kuma iyayensu masu karamin karfi ne. Guda daga cikin 'yan matan ta shaidawa shirin rayuwa ta yadda suke yi. sai mun yi nesa da gida muke yin bara saboda kin gani inda aka san ka gwara ka yo dai daga nesa shine ba wanda ya san ka nan gurin sai ki ga an taimake ka shi yasa sai mun yi nesa daga unguwa sai su kuwa wasu iyaye sun ce halin da ake ciki ne na matsi ya sanya su suka bar yaran su mata suna yin barak babu ce take sa haka saboda baka da abin da za ka ci in kana da miji ba shi da aiki kai kuma ba ka da shi kuma ga yara in su kuma marayu ne da su shi yasa suke fita titi bara wallahi duk rashin babu ce kuma maza suna yin iya kokarin su amma ya kamata dai gwamnati ta shiga cikin lamarin nan duk kuwa da wani mahaifi ya ce yana baiwa ƴaƴansa kulawa fiye da yacca yake ba wa kansa to ni dai abu na farko ni lebura ne ni sannan kuma mai yawo jihohi daban-daban talatin da shida da abuja da bakwai yana zuwa nijar domin ne nema wa iyalaina abincin da za su ci domin ya zamana kan cewar ko da yaushe suna cikin annashuwa da farin ciki a suna samun kulawa fiye da yadda ba kya tsammani don ko ni ba na kula da kaina kamar yadda nake kula da su saboda amana ce Allah subhanahu wa ta'ala ya bayar a hannuna Dr. Abdulnasir Turawa Yola masanin tattalin arziki ne da ke jami'ar tarayya ta dutsen jihar Jigawa ya bayyana mahangar su wannan alama ce ta fatara da yunwa da take kara ta'azzara a Najeriya alama ce ta cewa ana cikin matsala ta tattalin arziki domin da mostly maza ne suke fitowa su bara matan suna gida to yanzu kuma abin ya ci tara ya sa matan sun ma fito da fatan al'umma za a rika taimakawa masu rauni musamman ma mata da marayu RFI an gaishe da Aisha Shehu Kabar da wannan rahoton. Yanzu kuma sai tattauna wata da matashiyar da take sana'ar bara a jihar Kano da ta roƙi a saka ya sunanta. A gaskiya abin da ya sa nake bara a titi saboda kare mutunci na ne saboda yadda rayuwar nan ta zama in dai baka da halin da za ka yi sana'a to bara ta fi maka sauki saboda wani ba zai taimake ka a kawai ba sai a ce zai taba darajar ka ko mutuncin ka shi yasa muka zabi bara a matsayin abin da zai kare mana mutuncin mu mutum sha har mu yi sutura har mu taimaka wa kannan mu to kamar ta sanadiyar barar ba a ganin wasu ba sa yi muku maganganun da ba su dace ba ana samun irin wannan gaskiya sosai amma to ya za ka yi idan muka ga irin wannan muna tafiya mu ba su wuri sun san ba don Allah ya su taimake mu ba ana samun wanda ko da muna tafi zaki ga sun kira mu sun ba mu dan Allah. Ga sana'o'in dogaro da kai na hannu duk ku nema ba kuka zaɓi wannan sana'ar. Ito eh a kin san yadda yanzu rayuwar ta zama in ka ce za ka yi sana'a dole sai kana da cikakken jari ko makamancin haka shi kuma aikin kamfani idan muka ce za mu neme shi yadda ita ƙasar nan take cewa ka sani wa san ka shi ya sama wallahi. Kamar cin karo da irin hukumomi su hizba da sauransu ba a taɓa cin karo da irin wannan kalubalen ba. Ito eh gaskiya mu Allah ya kare mu ba mu dai taɓa cin karo da hisba ba amma wasu daga cikin mu sun ci karo da hisba har sun kama su ma sun kai su ofis ɗinsu amma mu dai Allah bai taɓa haɗa mu da 'yan hisba ba. To a ƙarshe mai sauraro zai so ki gaya masa shin a rana kukan samu kamar nawa? Ito, kin ga da yadda yanzu rayuwar ta kasance a da muna samun har dubu hudu dubu biyar amma yanzu yadda rayuwar nan ta kasance dubu ɗaya dubu biyu ka samu da yawa dubu uku. Ko akwai sakon da zaki isar? Gaskiya sako na da zan isar bai wuce mahukunta su dinga duba na ƙasa da su kamar mu da muka kasance marayu kuma muna bara akan titi ya kamata a ce ko da gwamnati ko masu kuɗi su taimaka mana da dan jari ko dan sana'ar da zamu dogara da kanmu. mu ma bara nan da muke yi ba daɗin ta muke ji wa dan ba yadda za bunƙasa taɓuncin rayuwa. Yanzu kuma sai ta tattaunawar filin rayuwa ta da Dr. Mujahid Aminuddin, mataimakin kwamandan Hizba a jihar Kano. ni da aka ce railway ta fito tun daga zawa ciki hannan Ahmad Bello eh, duk za a ga mabarata ne a wajen. Amma ba farkon bara ba mai janyo bara. Bara laifi na ne laifin ki ne laifin mu ne gaba daya. Yanda al'ummar musulmi suka watsar da kowa ya zama na kowa kansa kowa gidansa kowa daga shi sai shi daga shi sai cikinsa. Misali ki je ki duba ki ga masu kuɗi a Najeriya ko masu kuɗi a Kano akwai wanda suke da miliyan ɗari ɗari sun fi dubu a Kano. Yau da kowa zai ɗauki mabaraci ɗaya ya sa Kano ya ce da shi da an wuce wajen. Amma babban matsalar mu rashin kirkin mu da muguwar zuciyar mu da babu zuciyar taimako da da aka ce da na kowa ne duk ba a samu wannan matsala amma yanzu aka ce a da ba na kowa bane ba kowa wanda ya haifa shi zai kula da shi sannan na biyu mutum ne ya haifa yaya daga ƙauye yaro dan shekara ɗaya shekara biyu shekara uku ya jefo cikin gari to da Allah fi biLlah ya kai kanka da Allah ya wajabta ma baka lura da shi ba kake so ya lura ka ce wato mu ne ba mu san me darajar da ba ba mu san me yasa muke haihuwar da ba ba mu san me hikimar da ba wanda Allah subhanahu wataala da kansa ya ku anfusakum wa ahlikum nara ku cire kanku ku yaye kanku da iyalinku daga ciwo amma daga nan da ka haifa da baka taba sani Allah ne ya wajabta ma kula da shi ƴaƴan nan ba daga sama suke jefuwa ba ƴaƴan nan ba daga bishiya ake tsaro da su ba mu muke haihuwar su mu muke abandon din su mu muke watsar da su mu ne bamu san darajar su ba haka idan ana so abin nan ya gyaru sai kowa ya tsaya an hada karfi da karfe to shi da izinin ubangi za a samu wannan nasara yanzu a kanan nan muna da yara irin wannan displays din sun fi miliyan uku suke yawo suke ba suke shashinci akan titi haka mun san da su amma ba magana bace ta yau ba magana bace ta gobe gwamnati ba ta da kafa capacity da lokaci da za ta ɗauki waɗannan mutane kada mu yi wa kanmu ƙarya kun ba laifin gwamnati bane laifin mu ne da duk uba zai kula da ɗansa an gama ai ba mu kaɗai ne muke talaka ba amma talakawan duniya kowa ya zama creative kowa ya samu aikin da zai kowa ya tsaya tsayin daga sai an samu future mai kyau mu ko ba ruwan mu abin da muka ɗauka kawai in tsaro jefa ya wuce kanka ya faɗa kan kowa. to a ƙarshe masu sauraro za su so su ji ko a matsayin ku na hukuma a gwamnatance kun fara faɗaɗa tunani na ganin an ɗauka matakan da ya dace. aikin da manyan sunan program ɗin mamun tuba yin sai yanzu akwai abu uku da muka fito da shi wanda muke so mu yaya tarbiya daga tushe eh tarbiya daga tushe za ta je unguwa ta hada malamai ta hada daga ta hada masu unguwanni wanda za a tashi duk irin wannan yaran tun ba su girma sun fito al'umma ba a dakile abin a da su makanta a sa sana'a ya zama da na kowa ne kowa na kula da kowa so da shi kullun daga nan da kace dan Najeriya ba ka sa masa ido ba ba ka kalle shi ba ba ka sa komai a gaban ka ba to ya dinga lalacewa kenan na uku shine program da muka samu waɗanda suka riga suka fito titi su ne muke da program mun tuba inda za a kama su yawancin su duk shaye-shaye suke yawancin su duk karonci suke mai da su makaranta sana'a ba sana'a sana'a sallafe su Aisha Shehu kamar kenan da Dr. Mujahid Aminuddin mataimakin kwamandan Hizba a jihar Kano. Kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku tambaya? To ku aiko da saƙon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari biyu uku hudu tara sifili takwas takwas takwas takwas takwas tara tara sifili. Dama ta kuma ga yi kuma sauraro. shin menene ke haifar da yawaitar barace-barace a yankunan ku ta ya kuke ganin za a magance yawaitar barace-barace shin da gaske ne talauci ke saka karuwar barace-barace muna dakon ra'ayoyinku duka-duka a nan shirin namu na yau zai dasa aya a madadin sashen hausa radio france international a rafai da wakiliyar